This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da dalar FM. kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai sarfil hashin gumel ne daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Yau shirin namu ne yau zai ta'allaka ne akan wata hira da muka yi ta musamman da sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari inda ya bayanai akan batutuwa da dama. To na kawo maka da za a yi wannan rahoto da aka kawo shi zai gwada mana kuɗin da aka bari kuma da bashin da yake kan Najeriya. To za ku ji kowane rahoto shugaba Buhari ke magana a kai. Kada kuma a manta yau rana ce da za mu buɗe muku layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce b biyu b biyar b biyar-biyar sai a ƙara alamar tarawa wato plus da ɗaya. Amma kafin nan ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. hukumomi a pakistan sun rufe ofishin kungiyar nan mai kare wato mai rajin kare kananan yara ta save the children bayan da aka zarge ta da yin katsalandan da nuna adawa akan wasu ayyukan gwamnatin kasar a ranar alhamis aka rufe ofishin kungiyar da ke islamabad babban birnin kasar ta pakistan sannan aka baiwa jami'an kungiyar wa'adin kwanaki goma sha biyar da su fice da kasar kamar yadda ma'aikatar harkokin cikin gida ta tabbatar da lamarin wani jami'in kasar ya ce sun jima suna bin diddigin wayoyin da kungiyar ke yi ta wayar sadarwa inda suka gano cewa ayyukan kungiyar abin a duba ne sai dai jami'an bai wato jami'in bai fayyace ko waɗanne irin ayyuka ne kungiyar ke yi da suka sa aka sa mata ido ba a wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta save the children wacce ta kwashe shekaru 35 tana gudanar da ayyukanta a kasar ta pakistan ta ce tana cike da damuwa bisa wannan lamari kuma za ta kalubalanci wannan mataki da aka ɗauka a kanta. Hukumar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta Interpol ta ce ta jingina wani shiri da ke tsakanin hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA da aka tsara na shekaru goma saboda badakalacin hanci da rashawa da ta dabaibaye hukumar. A yau Juma'a hukumar ta bayyana jingina hulɗa da ke tsakanin ta da hukumar ta FIFA wacce ta ɗauki nauyin samar da dala miliyan 22 ga hukumar tsaron. waɗannan kuɗaɗe an ware hukumar 'yan sanda ne a ƙarƙashin wani shiri da za a sa ido kan masu cuwa-cuwa ko kuma shirya sakamakon wasanni da kuma ƙungiyoyi masu cin caca ta haramtacciya hanya sakatare janar na jami'an tsaron jojin stock ya ce har yanzu hukumarsa na shiri a shirye take ta ci gaba da aiwatar da wannan shiri amma ya jingine shi ne saboda wannan badakala da aka binkiɗo a hukumar ta fifa ranar laraba hukumar ta fifa ta jingina shirin neman ɗaukar ɗawainiyar gasar cin kofin duniya da za a yi a shekara ta 2026 saboda wannan badakala to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙasar kore ta kudu ta bayyana cewa adadin mutanen da suka mutu daga cutar mas mai toshe hanyoyin numfashi ya kai goma sha ɗaya yayin da ake fargabar ƙarin bazuwar cutar ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar ta ce mutum na baya bayan nan da ya mutu daga cutar wata mata ce mai shekaru 72 wacce ta kamu da cutar daga wani mai ɗauke da ita a wani asibiti har ila yau jami'an kiwon lafiyan sun bayyana cewa a yau juma'a an samu ƙarin mutane hudu da suka rabu da cutar wanda hakan ya kawo adadin waɗanda suka kamu da ita zuwa 126 tun bayan barkewar cutar a ranar 20 ga watan mayu sai dai hukumomin ƙasar sun ce ya zuwa yanzu waɗanda aka samu ɗauke da cutar suna asibiti kuma babu wanda ya fita a bayyana jama'a tuni dai aka keɓe dubban mutane da ake tsammanin sun yi cuɗanya da waɗanda suka kamu da cutar yayin da dubban makarantu suka kasance a rufe sai dai jami'in kiwon lafiyan sun ce an saki mutane 1,249 da da da arba'in tara suka jima a keɓe wanda hakan wata alama ce da ke nuna cewa cutar na raguwa masu shigar da kara a ƙasar jamus sun ce sun rufe binciken da suke yi kan zargin satar bayanai da aka yi a wayar salular shugabar gwamnatin jamus angela merkel hukumar tsaron amurka ta nsa da aka zarga da kitsa satar bayanan waya ta merkel sai dai babban mai shigar da ƙara a ƙasar ta jamus ya ce an rufe binciken ne saboda babu wata hujja kwakwara da za a iya gabatarwa a gaban kotu a shekara ta 2013 ne tsohon ma'aikacin kwantiragi na hukumar leƙen asirin amurka edward snowden ya fallas cewa amurka na tatsar bayanan ƙawayenta na kud da da ke nahiyar turai lamarin da ya sa makel ta yi allah wadai da shi sai dai shugaba obama ya musanta wannan zargi inda ya ce amurka ba ta yin hakan kuma ba ta da niyyar yin hakan nan gaba. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To ɗazu-ɗazun nan ne sashen Hausa na muryar Amurka ya yi wata tattaunawa ta musamman da sabon shugaban Najeriya Muhammad Buhari. A wannan hirar da za ku ji da abokin aikinmu Aliyu Mustapha Sokoto ya fara da tambayarsa shin yaushe ne zai yi naɗin ministocinsa? Eh to ai mun yi ƙoƙari mu wa mutane bayani akwai wani kwamiti da muka sa wato kwamitin interim kwamiti ba sai za ka fassara shi ba muka ce ita gwamnati wadda eh wacin gadi eh gwamnati da ta tafi ta sa duka ministoci su rubuta takardar akan ministry nasu wato na handing over na ma'aikatansu su zo mu wannan kwamiti da muka yi wanda muka ɗauko mutum uku uku daga kowane jiha wato jihohin nan guda shida da aka kirkiro a saurare su chairman ɗinsu shine malam ahmed yoda sakatare ɗin shine malam adamu adamu a kawo wannan takardu daga kowane ministry a basu idan an gama su kuma su duba su ga daga ina sabuwar gwamnati za ta fara to amma da muka yi haka sai gwamnati mai fita suka ce an yi wata gwamnati wannan ba gwamnati ba ce ba gwamnati eh, kwamiti ne aka yi don su san abin da za mu iske a ƙasa to sai yau yau dinnan sha biyu ga watan shida dubu biyu da goma sha biyar sai a yau aka kawo wannan rahoton saboda haka wannan rahoto yana da ƙarfi da gaske yana da nauyi nauyi shi shine wato ministries gudano ne da kama wajen 42 ne yanzu suna najeriya ta kare ba ta da kuɗi mai bai sayuwa kuma babu tsada za mu iya rike ministoci eh, za a iya misiri 42 ko ko mu ma rike su akan 36 kawai yawan jihohin najeriya ka yanke sa ko nawa za ka yi ban yanke shara ba sai na ga wannan rahoton wannan rahoton shi zai gwada mana halin da muke ciki akan tsaro da arzikin ƙasa da kuma eh, kuɗin da gwamnati take da shi a bankin tsakiya da kuma a sauran bankuna da bashin da ake bin saboda haka sai mun san abin da gwamnati take da shi mun san iyan karfin tsaron da muke da shi sannan a zo a yi ministoci a kafa gwamnati sosai. mataimakinka ya ce kun zo kun tar da bashi ka wani biliyan 600 wannan haka magana take kuma nawa kuka samu a cikin baitul mali to ai kaga amfanin wannan kwamiti kenan to aiki ne muka ba wannan kwamiti kenan yanzu kana nan zanne ina su suka kawo wannan rahoton saboda haka ban karanta shi ba tukuna saboda haka shi mataimaki na inda ya samo nashi bayani to wannan kuma ta rage amma ni ga waɗanda na ba aiki sun wo aikin nan sun kawo mani ban yi nazarin aikin nan ba tukun sai na yi nazarin aikin nan tukun sannan za a yi ministoci za a yi ɗan canjin da za a iya yi saboda za mu iya nuna ma al'umma gafa abin da muka iske ga kuma yadda muka yi kokarin zamu yi wannan tafiya ranka da eh, kana magana kuɗin ne yanzu haka duk kusan gwamnan da ke Najeriya ya zuwatar da ba komai a cikin baitul mali an bar ba su suka kuma ban san halin da ka samu wannan gwamnatin da ka zo ba ya mutane suna son ran ka zo kai ayyuka iri-iri gashi ka zo an tarar da harkar rashin kuɗin ya za yi to yadda za a yi na farko dai kamar da na ga maka ɗazu wannan rahoto da muka samu muwa al'umma za mu idan mun yi nazarin shi za mu al'umma bayani fa halin da ƙasar nan aka bata a ciki saboda haka ga abin da za mu fara yadda za mu yi wannan tafiya E kamar da ka faɗi na kamar jihohi akwai jihohi kamar ashirin da biyu waɗanda ba su biya ba su biyan albashin al'umma lalacewar najeriya kenan har ta kai ga ma'aikata ba a iya biyan su albashi sai a kenan ka daɗe <laughs> to ai na kama kai da za a yi wannan rahoto da aka kawo shi zai gwada mana kuɗin da aka bari kuma da bashin da yake kan najeriya da yardajeniyar da aka yi da waɗanda suke bin bashi mu ga za mu iya cika alkawarin da muka yi muna da kuɗi da za mu yi biya bashin ko ko sai mun sake koma da hannu da kokon bara a ruha mana asiri ko a rage mana bashin ko kuma a bari sai bayan wata shida shekara biyu kafin mu fara biya tafiyar da kai a jamus ta ka hadu da shugabannin kasashen duniya an ba da labarin cewa kamar wasu daga cikin shugabannin sun nuna alamun niyyar su taimakawa najeriya sai dai ba mu san ko ta wani hanyoyi ba e yawancinsu sun yadda za su taimaka mana kuma sun nuna su da yake da gaske suke yi to amma dole nasa aiki a duba babban wahalar shine rashin tsaro na arewa maso gabas batun boko haram to boko haram kuma sun ce su suna da sun yarda da isis hmm. wannan babbar kungiya ta 'yan tawaye wadda ake fada da ita a iraq da syria da sauransu ita boko haram ta ce tana cikinsu to me ya kai najeriya cikin faɗan syria da iraq su za su ce suna musu aiki aiki me suke musu to saboda haka su waɗannan ƙasashe waje suna so su taimaka mana mun yi taro da shugabannin sojoji na kuma je na ga makwabtanmu a niger da chad kuma mun zo ƙungiyar eh, tafkin chadi ta mu hudu yanzu mu biyar da najeriya da niger da chad da kamaru da benin mun zo mun yi wannan taron a jiya Raka da a zaman nan eh, kana ce akan dole Najeriya za ta yi jagorancin wannan runduna ta sojojin Afirka din. Wannan ba zai kawo ni cikas a aiki tare da sauran kasashen ba? To a cikas din me zai ka faɗin ba a Najeriya ake shi ba? Hatta kai ga su Nijar da Chad da Kamaru suna ta mu faɗan. Mm. To kuma a kai wani wuri nan ne filin dagar. saboda haka shi yasa muka ce a yi shi a nan shugaban najeriya kenan tattaunawarsu da abokin aikin aliyu mustapha sokoto yau rana ce da za mu buɗe muku layukan waya domin ku kira ku bayyana mana dukkan ra'ayoyinku za ku iya kiran mu da wannan lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a sa alamar tarawa wato plus da ɗaya sannan a jero nambobin Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kiranmu na farko daga Plato. Wane ne daga Plato? Idris ne ne cajin waya da kai nan. Idris gudun mawaka? To ne gudun mawaka ya fice tsakani da Allah mu al'umma yalwan shandam. Hanyar ta dauka yalwan shandam zuwa Ibbe. Al'umma na cikin matsanancin hali a wannan yanki na mu. Tsananin da muke ciki ko shine yan fashi da makami sun addabi mu a wannan yanki. Dare da rana suna fashi wato dai suna wuce harbi al'umma su kai to madalla a allah ya sa mun ji sokoto wane ne alayi alfaɗan galadima ne daga bunkari a sokoto state dan galadima menene gudunmawarka da wannan shirin to ni gudun mawata ina so yi magana da akan matsalolin adc da kuma yanayin zaben da aka yi na shugaban majalisar dattawa da kuma na kakashin majalisar wakilai haka ina son ba su shawara ne mulki na Allah ne shi gaba wanda ya so a lokacin da ya so a kuma sai da garama kuma shi ka amsa saboda ka shawarta ga ainihin yan majalisar dattawa da kuma na wakilai da su yadda da kaddara a kama a haɗa kai a taimaka ma shugaban kasa janar buhari domin a ce da najeriya gaba a kuma hishe daga cikin matsalolin da ainihin tagada da kuma ainihin irin matsalolin irin ah, na tsaro irin musamman boko haramun da sauran abubuwan da zai ka iya shigowa idan ba sun haɗa kansu ba babu wanda za a yi a samu ci gaba sannan da na najeriya kusan jari da demokuraɗiyya ce saboda haka ya kamata a ce su yi da wannan su ba ainihin shugaban kasa goyon baya a samu a da najeriya gaba ta hanyar samar da tsaro da kuma samar da ayyukan yi ga matasa da ainihin samar da ainihin wutar lantarki da sauran abubuwan da suka kamata a Najeriya su samu. To mun wannan ya yi na assalamu alaikum rabo dan galadima daga Bunkara Sokoto. To mun gode dan galadima da wannan. Taraba wane ne daga Taraba? Eh Abubakar da annan Jami'a. Malam Abubakar muna jin ka. Eh gaskiya ni kawarin da zan bayar akan su da majalisun Najeriya shine a cikin da girma shugaban kasa a gaskiya a a cikin kashi da casa'in da biyar suka yan majalisa ya kamata su da kansu su ba shugaban kasa goyon ba in ba haka ba fa yanzu irin nan Najeriya ya bude za mu iya ta cikin majalisa mu je mu kai shi ba ya san sun sake shugaban kasa mara da mana aiki to wannan shine magana shine ra'ayi na to ma da lamun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je birnin kebi wane ne a kebi. sunana Abubakar Sadiq Noma. Abubakar Sadiq Noma. Muna sauraron ka. To, so, ni assalamu alaikum jama'a. Amma alaikum assalam. Eh, wato shawara ta ga jama'a shine um, don Allah mutane su ma shugaban kasa addu'a. Saboda ya nuna yana da ra'ayin ya yi ma jama'a aiki. Yanzu yanzu nan kuma ɗan interview da shi, kuma abin da ya bayyana gaskiya nuna ne na cewa yana so yana jama'a aiki saboda kana addu'a mu gare shi Allah ya sa ya dace kuma Allah sa to madalla mun gode da wannan bari mu je Sokoto Malam ɗan kashe rediyon ka. Wane ne daga faɗa min sunan ka wane ne daga Sokoto? Shehu Jabo ne daga Sokoto. Malam Shehu Jabo muna sauraron ka daga so ni ra'ayi na ne batun shugabancin nan ne na yan majalisa kamar yadda abokina ya faɗa shugabanci da mun san Allah ne sannan kuma lalle bisa hakikanin gaskiya ko da an haɗinci an abin da ba daidai ba ya kamata a yi haƙuri abin da Allah ya kawo a yi haƙuri a ci gaba da aiki da awa talakawa abin da ya kai su wuri. To da fatan mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu leƙa Adamawa. Wane ne Adamawa? To ina ji dai mun rasa na Adamawa. To jama'a har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa yanzu karfe 4 da minti 43. kada a manta layukan wayoyinmu a buɗe suke domin ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku kan batutuwan da suka shafi muhimmanci da suka fi muhimmanci a gare ku ko kuma waɗanda suke ci muku tuwa ƙwarya kada a manta akwai manyan batutuwa da dama da suka faru a cikin wannan makon to yanzu mun samu kira daga barno wane ne a barno. kuna magana da Malam muna jin ka. Ya sun. To muna sauraron ka. Muna sauraron ka. Menene gudunmawarka? ka? da 'yan majalisar nan suka gaskiya bai cancanta ba. Me yasa ka ce haka? Saboda da ya kamata su bi umarnin jam'iyya. To malam ai ba jam'iyya suke ta zaɓe su ba, duk da yake ita ta tsaye da su a da jam'iyya suka tsaye da. malam kana ji na ina jin ka yawwa eh to ina jin ra'ayinka na ce ba su suke wa aiki yanzu ba ai eh. suna yi wa jama'a aiki ɗan kashe ridin ka na jin ya kashe yawwa to menene ra'ayinka menene sa ka faɗi haka na maganar na haka To ra'ayina shi ne akan maganan zaben da aka yi na majalisar wakilai. Hello? To madalla mun gode. Bari mu je Akwa Ibom. Wane ne Akwa Ibom? Sabo mai nama ne daga Akwa Ibom. Malam Sabo menene ra'ayinka na yau? Eh ra'ayina dama ina ina ta ne kullum kama ku ban taba kama ku ba sai yau. To muna wa murna da kama mu da kai yau. Yawa yana kara wa janar Buhari murna kuma Allah ya taimaka masa Allah ya kara taimaka masa kan ayyukan da yake buri. To amin mun gode kwarai da gaske da fatan za ka ƙara gwada mu. A mun samu kira daga Abuja, wane ne Abuja? Sai ne daga Abuja. Isiyaku menene ra'ayinka na yau? To, ni ra'ayi abun da ya bata man rai ya ma abun nan game da zaben mataimakin kakakin majalisa. Haka. Gaskiya 'yan majalisa ba su yi mana adalci ba ko kaɗan ba su yi mana tunani ba. Yanda muka zaɓi sak maimakon su yi mana mu ma sak shine sai suka zaɓa mana son ransu. saboda haka da fatan suna jin abun da muke faɗi ya kamata duk ɗan majalisar da ya kasance ya yi wannan zaɓen mu dawo da shi to madalla mun gode da ra'ayinka to da wannan kira muka zo ƙarshen wannan shiri namu har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a agogonmu na cewa karfe 4 da minti 51 yanzu kuma sai wasanni a takaice. to bari na fara da kwallon kafa a kamaru a gobe asabar ne za a fara gasan liga na biyu na kwallon kafan a ranar asabar nan kuma leon table za ta kara da kungiyar kwallon kafa ta mauritania a stadin amadu aija birnin yaounde a wasa na zagaye na farko kenan na gasan cin kofin afirka na shekarar 2017 ita kuma cote d'ivoire za ta kara ne da kasar gabon a ranar lahadi algeria za ta kara da seychelles bayan tunisia ta kara da djibouti maroko kuma da libya sannan guinea da swaziland ghana za ta kara da ilmoris nigeria da chadi afirka ta kudu da gambia mali da sudan ta kudu da sauransu ghana za ta yi wasa ne ba tare da andre ayuba ita kuma cote d'ivoire ba tare da yaya ture ba kuma ba tare da serge aurier ba mu duba albashin 'yan wasa mai wasan boxing dan amurka floyd mayweather shine dan wasan da ya fi saura karban albashi mai tsoka albashinsa ya kai dola miliyan 300 mabiyinsa shine shi ma mai boxing dan filipin mani pacquiao mai karban dola miliyan 160 sai na ukunsu cristiano ronaldo dan wasan kwallon kafa mai albashin dola miliyan 79,600 cikin 'yan afirka a wajen albashin dan wasan cote d'ivoire wato yaya ture ne kadai ya kasance wanda albashinsa ya shiga wannan jerin a cikin 'yan afirka a watanni 12 da suka gabata ya karbi dola miliyan 20 a jerin da jarida magazine forbes ta buga kuma shi ya ture shine na 83 a duniya daga cikin masu karban albashi mai tsaukan a gasar kofin duniya na kwallon kafa na mata kuma da ake bugawa a kasar canada ƙasar cote d'ivoire da jamus ta daka da ci goma da nema a wasan farko kuma ta tashi biyu da uku da thailand ta fita daga batun shiga rukunin gaba sauran mata wasa ɗaya tak a ranar 15 ga watan june inda za ta kara da norvege kamaru da ta daki ecuador da ci shida da nema kuma za ta kara da asuban nan da karfe hudu kenan da kasar japan yayin da swiss za ta kara da ecuador da karfe daya na dare ita kuma amurka da swede da karfe biyu na dare a yau din nan faransa da colombia za su kara da karfe bakwai na yamma sa'annan ingila za ta kara da mexico da karfe goma na dare duka a ranar asabar din nan wato gobe kenan mamadu danda sashen hausa amurka a jamhuriyar kamaru yanzu kuma sai shirin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka hayar mayakan 'yan ta'adda daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ita ce babbar damuwar kawance yaƙi da isis ta duniya general john allen wakilin shugaban amurka na musamman a cikin ƙawancen yaƙi da isis ta duniya ya jaddada wannan maganar a jawabinsa wajen taron koli na amurka da kasashen musulmin duniya wanda cibiyar brookings ta shirya a doha ya bayyana cewa dole ne duk wani matakin rage safarar mayakan 'yan ta'adda daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa a faro shi tun daga matakin inda ake cusa a aƙidar tsagiranci a zukatan jama'a a shekarar da ta gabata ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na 2178 ya yi kira kan ƙasashen duniya da su ƙarfafa tsaron kan iyakokinsu da rarraba bayanai da kuma yin garan bawul ga dokokinsu domin haramta yin tafiya da nufin aikata ta'addanci fiye da abokanmu talatin sun kafa doka wadda za ta hana tafiye-tafiye zuwa aikata ta'addanci a sakamakon ƙaruwar sadarwar yanar gizo ba lallai ne 'yan ta'addar wata ƙasa su bar ƙasarsu ba wajen cusa masu tsatsauran ra'ayi da kuma horar da su ba wannan sabon abu ya buɗe ƙofa ga waɗanda aka cusa ma irin waɗannan ra'ayoyi na tsagiranci domin su aikata ta'addanci a cikin ƙasashensu ana samun ƙarin damuwa a game da irin waɗannan masu kai hare-hare domin raɗin kansu wannan ya janyo buƙatar ƙasashen duniya sai ake tare ta kowace mahaɗa a kowace iyaka tsakanin ƙasashe da ke da 'yan ta'adda da ke kuma fama da ta'addanci a cikin al'ummar ƙasashensu a lokacin da ake cusa masu tsatsauran ra'ayi da kuma horar da su. Kwamitin sa ido kan mayaka 'yan ƙasashen waje na ƙawance yana tsara matakan da wannan ƙawance ke gudanarwa ta fannoni guda tara waɗanda suka kama daga tsaron bakin iyaka zuwa musayar bayanai da auna ɗabi'ar tafiye-tafiyen jama'a da inganta fannonin shari'a da kuma daƙile bazuwar mayakan ta'adda daga bakin daga. Ita ƙungiyar ISIS tana mai da hankali ne akan matasa da ba a damawa da su a yankunan da suke, ko a ƙasashen yammacin duniya, ko wasu al'ummomin larabawa, ko kudu maso gabashin Asiya, matasa da dama suna jin cewa an mai da su saniyar ware a cewar Janar Allen. Akwai kuma bambancin da matasa ke gani irin na damar da suke da ita da kuma wadda take akwai, kamar yadda suke iya gani cikin wayoyinsu na hannu. Janar Allen ya ce, tilas mu ɗauki matakan hana yin amfani da irin waɗannan bambance-bambance da rashin kwanciyar hankali da matasa ke gani yayin da a gefe guda za mu riƙa ƙoƙarin magance abubuwan da ke haddasa su kawo ƙarshen kwararar 'yan ta'adda wasu ƙasashe tana da matuƙar muhimmanci ga samun nasara a kan isis ta hanyar haɗa ƙarfi da ƙarfi za a iya murƙushe isis kuma za a murƙushe ta ɗin wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau yanzu kuma za mu koma ga Mahmud ya ba mu labarai amma wannan karin a takaice. ta hukumomi a pakistan sun rufe ofisoshin kungiyar nan mai rajin kare kananan yara ta save the children bayan da aka zarge ta da yin katsalandan da nuna adawa akan wasu ayyukan gwamnatin kasar a ranar alhamis aka rufe ofisoshin kungiyar da ke islamabad babban birnin kasar ta pakistan sannan aka baiwa jami'an kungiyar wa'adin kwanaki goma sha biyar su fice daga kasar kamar yadda ma'aikatar harkokin cikin gida ta tabbatar hukumar 'yan sandan kasa da ƙasa ta interpol ta ce ta jingine wani shiri da ke wato da ke tsakaninta da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa da aka tsara na shekaru goma saboda badakalaccin hanci da rashawa da ta dabaibaye hukumar a yau juma'a hukumar ta bayyana jingine hudar da ke tsakaninta da hukumar ta fifa wacce ta ɗauki nauyin samar da dala miliyan 22 ga hukumar tsaron waɗannan kuɗaɗe an ware wa hukumar 'yan sandan ne a ƙarƙashin wani shiri da za a sa ido kan masu cuwa-cuwa ko kuma shirya sakamakon wasanni da kuma ƙungiyoyi masu yin caca ta haramtacciyar hanya ƙasar koriya ta kudu ta bayyana cewa adadin mutanen da suka mutu daga cutar mers mai toshe hanyoyin numfashi ya kai goma sha ɗaya yayin da ake fargabar ƙarin bazuwar wannan cuta ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar ta ce mutum na baya-bayan nan da ya mutu daga cutar wata mata ce mai shekaru 72 wacce ta kamu da cutar daga wani mai dauke da ita a wani asibiti to jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Juli da ta haɗa shirin ta ba da umarni da injiniyanmu na yau Suleiman. Nisar fili hashin gumal nake cewa ku kwana lafiya. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.